Assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare ni Amina Mustapha a cikin littafin mai suna ku dube mu wanda Batul Mamman ta wallafa. Kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu kan lokaci. Idan dai ku manta mun tsaya a daidai inda a gaggauce ta buɗe takardar sai ta kula guda uku ne. Ɗaya takardar saki ce, ɗaya kuma cek na miliyan biyu ne, ɗayar kuma takardar mallakar gida ne a Kano da ya siya mata ɗan madaidaici. Ɗaukar kai sai sharɓa da hawaye har da majina. yanzu kuma shirin zai dora cikin natsuwa ke magana daki-daki tukushin kulawa da aisha da anisa suka samu daga gare ki ne ba na son faɗa amma ya gwani ya zama dole a kanki na yarda cewa ba sojoji ba ne kaɗai jaruman ƙasata har da matansu soyayya ki ga baban ibrahim ita tafi komai ƙara miki kima a idanuna na yi zaton na zai sa ki manta da wanda yake talaka mai nakasa amma baki yi ba kin so zama da mutumin da bautar ƙasarsa ta nakasa farin cikinku domin cikar soyayya na gode da lokacin da kika ara min muka zauna tare maganganun sun yi mata tsauri sun kuma taɓa mata zuciya tashi yayi zai fita zainab ta taho da sauri ta rungume shi tana kuka ba ta taɓa yi masa haka ba idan ba shi ya nema ba sai yau allah ya faranta maka fiye da yadda ka yi min abban aisha ka yafe min duk laifukan da na yi maka a zaman mu tare ɗago kanta ya yi kana ganin damuwa a cikin idanunsa yanzu dai ki so mu haɗa kayanki kafin na canja shawara da hawaye take murmushi na gode ni ma na gode ya ce ya saka kai ya fita yana ji a ransa kamar an sauke masa wani kayan nauyi ya daɗe yana tsoron ta kada ya kama shi saboda son zuciya yau allah ya bashi iko ya rabu da ita ba don yana so ba ajiyar zuciya ta saki bayan fitarsa ta miƙa godiyarta ga allah sannan cikin ɗoki ta kira ibrahim labaran tara na nta ya kunna wa hadir yana gefe gem ya ɗauke masa hankali a wayar kiranta ya shigo murmushi ya ya ɗaga hello mama hadir ya juyo ya kalle shi sai kuma ya ɗauke kai ina ma zai iya tambayar lafiyar ta da yayi daga ɗayan ɓangaren ta ce ibrahim ya su umma lafiya kalau ya su anta anisa da baba su ma lafiya kalau ibrahim na ce me kake so gift ɗin graduation ɗinka ka ki faɗa min kamar wata surukar ka ko na kula ko hira ba ka sanyi da ni ta yi ƙaramar dariya ina na ga fuskar ya ce a zuci idan da ba ta sakin jiki da kowa bare a yi batun hira daga gaisuwa sai ta faɗa kogin tunane-tunanenta ta bar mutum zuru yana mamakin yadda idan ya je hutu take hira da su anisa duk da ba wata hira kirki suke yi ba ya kai shiru ne to ki yi haƙuri zan gyara shikenan ina babanka hadir ya kalla suka haɗa ido anya mama ce kuwa ya ce a ransa Ba ta taba tambayar babansa ba sai su umma kawai kara kashe shi ta yi da wani mamakin ta hanyar cewa ya dora masa wayar a kunne saura ka sa ni a spika bai san lokacin da ya kwashe da dariya ba wai dama mama ta iya wasa haka hankalin hayar gaba ɗaya yana gare shi sai kawai ya dora masa wani irin sanyi ta ji ya ratsa zuciyarta da ta ji sautin numfashinsa soyayyar da ta daɗe tana dannewa ce ta taso mata da suna tare yanzu shekaru goma sha tara da aure cikin yanayin shauki da begen da yake nuna soyayya bata tsufa ba ta ce hadir allah sarki rayuwa ya ji sunan har tsakiyar kansa amma ba zai iya amsa mata ba astagfirullah ta ce da sauri ta katsa wayar shaf ta manta har yanzu cewa tana ƙarƙashin musa har sai ta gama idda tashi ta yi ta buɗe durowa ta ɗauko akwatunanta da safe musa da kansa ya sanar da su anisa cewa mamansu za ta dawo sannan antinsu zainab za ta tafi sun saba da ita sosai a hannunta suka girma tana kuka suna kuka har airport suka raka ta motar ta musa ya ce zai bayar a kawo mata har gida ta yi ta yi masa godiya da kyakkyawar addu'a ta shige jirgi zuwa garinsu tana mai fatan samun sauyin rayuwa mai daɗi a firgice retired major mustapha ya tashi jike da gumi daga mafarkin da yake yawan yi wanda yake ɗaga masa hankali ya shiga lalaban kafar katakonsa mafarkin ya tsananta a gare shi tun bayan da suka tsaida ranar komawarsu ƙasarsu ta haihuwa korido din da zai sada shi da kicin ya nufa don ya sha ruwa ya hango mami ta warbaza kaya a gabanta na tsaraba da take ta warewa tana saka sunaye kasa tafiya ya duk motsin da yake bi da kallo wannan kyakkyawar matar ƙanwarsa ce matarsa kuma uwar 'ya'yansa hakika a kullum baya gajiya da sanya hasana cikin addu'arsa domin ta cancanci fiye da haka ta yi haƙuri da shi iyakar haƙuri musamman a lokutan da yake ganiyar ciwo har yakan nemi rayuwarta ba a cikin hayyacinsa ba tunani kawai kan sa tsikar jikinsa tashi tabo uku ne a jikin mani wanda suka samu a dalilin ptsd ɗinsa jikinta ya bata yana kallon da haka kawai ta daga kai suka haɗa ido murmushi suka yi wa juna ya dawo falon ya zauna me yana ki bacci sha biyu har ta wuce aikin nan ya ki karewa dadi list din mutanen ma kamar ba mu yi rabi ba ta dan bata rai ku kuma mata da ba ku da natsuwa in dai akan tsaraba ne tattara kayan ta so mai gefa sannan ta dube shi me ya tashe ka ne sa ya fahimtar da ita komai kusa da shi ta je ta zauna nan da kwanaki goma insha Allahu muna gida muna kwana biyu an gama gaisawa da yan uwa babu inda zamu je sai wurin ummin awwab da hadin lokaci yayi da zaka kora komai daga ran ga rungumi kaddara yasma ya ce yana murmushi maida mashi martanin murmushin ta yi ita ma tashi mu je mu kwanta ka san gobe is a big day suna kwance tuni mami ta yi bacci amma shi ya kasa sai rarraba ɗayan biyu yake ko yaya iyalin zayyan allah ya sa suna cikin mafi kyawun yanayi sai kuma ya koma tunanin auren zara da fauziya da za a yi nan da wata biyu su tuni ta haɗa digiri ɗinta haɗi ne na gida za su auri 'ya'yan 'yan uwa kamar yadda kusa zame wa danginsu al'ada har nan aka turo masan suka daidaita kansu bai san lokacin da bacci ya awon gaba da shi ba wa shekaru kuwa banda shirin tafiyarsu da yake karewa karfe bakwai na dare suka tasar ma gidan da mami take aiki mejo sanye yake da suit sky blue da light green din shade a ciki ya yi gyaran fuska ya yi kyau yana rike da sandarsa ita ke taimaka masa wurin rage masa rashin jin daɗin tafiya da kafar katako duk da ya saba yanzu mami zara Kauziya da zayyana duka a baya ne a jikinsu masu kyau kowace ta yi naɗi da mayafin da ya dace fati ne na ban kwana. iyalin mr harry da miss brown suka shirya wa mami a matsayinta na shugabar ma'aikatan katon gidan suna matukar jin daɗin zama da ita tun lokacin da suka samu wuri a gidansu kafin daga baya suka kama wani mai ɗan girma a waje iyalin babu abin da yasa suka liƙe wa Mami. kamar tsatsan tarbiyya da yaransu suke samu tarbiyya ce irin ta musulunci ba tare da ta fito zahiri ba ta tallata musu addini ba a fakaice ta dinga kwaɗaita musu tana fatan wata rana idan da rabo su karɓa farkon zuwan da sun su hana ta zuwa da lulluɓi ko ƙaramin hijabi a take ta ce ta bar aikin to amma amana da suka gani daga gare ta ya sa da kansu suka sake nemo ta aikin mami a gida yana ɗaya daga cikin abin da mejo ba zai taɓa mantawa ba a rayuwarsa wai shi mustapha da ya kai matakin meju a soja shi ne matarsa take aikata. abin da ya fi karfi a kasar su ya zo lalura ta cinye komai ya fi karfinsa yanzu ba shi da tamkarta a duk duniya ya amince samun kamar ta sai wata matar soja jarumar mace matar jarumin namiji katuwar haraba ta sha gyara da fitilu da fulawas ko ina yana kyalli ga kayan abinci a gefe ɗebi wanda kake so max ana da lim su ne yaran da suka tashi a hannun mami suna ganin shigowarsu lam ɗin suka taho suna murna idanun ana jajir ta ci kuka tun safe take abu ɗaya rungume mami ta yi ba na so ki tafi nana ta ce cikin yaren jamusanci da yaren mami ta maida mata yi haƙuri ana wata rana zan zo ziyara ko ke ki zo mana najeriya ko za ki zo aure na next year insha allah hawaye ana take yi ta rika sumbatar kumatun mami ita kuma sai dariya len da max hannuwanta suka rike suka kai ta tsakiyar wurin suna nuna wa jama'a nana ɗinsu mai aiki ce amma wadda take a inda aka san darajar su masu aiki har masu gida suke karrama su ta samu kyautuka da dama daga abokan aikinta da na arziki Frau Maria ta kawo envelope da kuɗi a ciki ta bata sannan ta bawa Fauziya da Zara wasu saitin dan kunnaye da sarka yan ubansu wai su saka a bikinsu zayyana ma an bata katon teji kusan kansu ɗaya tana ta murna mami a ranta ta yi dariya kawai yan kasar mu ina muka san wani darajar teji hotunan tarihi suka ɗauka Mejo je ɗaga waya yana faɗin inda suke ko minti biyu ba a yi ba sai ga matashin saurayi kyakkyawa wankan tarwaɗa mai cike da kwarjini da haiba ya shigo wurin sanye da uniform ɗinsa na matukin jirgi klm mallakar kasar germany jacket da wando ne navy blue sai farar t-shirt a ciki sanye da gula irin ta kaftin ɗin jirgi mata hudu ne a gefensa hagu da dama air hostess kowace da uniform riga da skirt sky blue suna rike da flowers masu kyau shigowar tasu ta ƙayatar da mutanen wurin bari iyayensa yana shigowa wurin kai tsaye wurin mejo ya nufa ya rungume shi mami ta saki baki sai kuma ta ɗaura fuska cikin wasa awwab yau ɗin ma sai da ya yi mata dariya sannan ya rungume maminsa a kunnenta yana cewa sorry mami na yan matan da suke abokan aikinsa kowace ta miƙa mata flowers da ɗan gift suna mata fatan alheri awwab ya fiddo tiket biyar daga aljihunsa ya miƙa wa mejo dadi ganawa gift ɗin Kaftin MA Mustapha shine zai ja jirgin ku zuwa birnin Abuja. sai na duba shedul ɗina sanannen na tiket ɗin tafiya ta dawo nan da sati biyu it is okay zayyana ta yi tsalle ta ɗane shi tana ihun murna Mami sai murmushi kawai na jin daɗi. Mejo kuwa tsokanar sai yake yi. Wai ba zai shiga ba kada ya zubar da su a teku. An gama fati lafiya suka koma gida tare da shi. Shirye-shirye ya kan kama inda suka haɗa ya nasu ya nasu sai gida Najeriya. Iyayen Zainab sun saka ta a gaba kowa da abin da yake cewa. Ta sanar da su cewa a yi wa iyayen Hadir magana akan auren su. wai shin idan kin koma soyayya za ki rika zuba muku a kwano kuna ci ke ba aiki shi a zaune ni har yau ban gamsu ba da ba kika kashe wa kanki aure ba maman ta ce a hassali babanta ne ma mai dan sauki a gare ta Zainab na san cewa kila ko a wurin Ibrahim kina jin cewa jikin Hadir babu wani sauki sai na musulunci kin je kin shafa shekaru tara da Musa kin saba da jin daɗi ta ina za ki koma gidansu baba na faɗa muku ya bani gida a Kano sannan ya ƙara min jari akan wanda ya bani tunda nake zuwa Dubai saro kaya da shi alhamdulillah Allah ya wadata ni abban sa Aisha ne sila ni zan ci gaba da tafiya kasuwanci na ibrahim ya rika kula da shi idan ba na nan Maman ta ƙara kullewa sannu uwar tsari wato har kin gama tsara yadda komai zai kasance allah ya sani tana son iyayenta kuma tana girmama su amma wannan karin tana jin ta yi girma da ya kamata a karɓi uzurinta idan ta zo da shi idan ba kwa son na komawa hadir ba zan koma ba amma wallahi ba zan ƙara aure ba har na mutu sam ta tashi daga ɗakin baban nata sun san zainab da taurin kai An yi sa'a ma zamanta da Musa. Allah ya yi da tsayin kwana. Tufka suke da warwara. Suna guje mata matsala a gaba. Ƙarshe mahaifinta ya ce su barta. Allah kaɗai ya san dalilin wannan soyayya da take yi masa. Bayan kwanaki ana muhawara da 'yan uwa. Babanta da kansa ya je Kano da ɗan uwansa. Ya gabatar wa baban Hadir da buƙatar su. sun yi matuƙar mamaki a ce har yanzu zainab tana son ɗansu matar da sun sani yanzu ita da shi kamar wutsiyar raƙumi ne da ƙasa daga irin surutun da take yi wa ibrahim da abubuwan zamani take wadata shi da su za ka san hajiya zainab take dan ta yi hajji da umara albarkacin musa idan na faɗawa wa hadir ba zai daya aure ta ba saboda lalurarsa babansa ya amsa masa a sanyaye hadir ya riga ya karɓi ƙaddarar rayuwarsa sai ka yi shiru mu ƙulla abin a tsakaninmu ba shi kenan ba kawun zainab ya bashi amsa da izinin allah ba su tashi auren ba sai da aka mayar da auren zainab jaruma mai sadaukarwa da hadir jarumin ƙasata da ƙasar da ta daɗe da mantawa da shi da aka kira ta da wannan kyakkyawan labarin ta yi kukan farin ciki sosai sati ɗaya aka ɗiba tariya inda baba ya sa ibrahim ya kwashe kayan sawarsu ya rika maida a gidanta da ke jan bulu hadir yana kallo bai iya tambaya sai ya sa wa ransa ko gyara za a yi a ɗakin wayo inna wura ki yi min rai ummi ki cece ni ikon radi yake nan da ya karaɗa gidan tana zaune mz ya danne ta in naura za ta yi mata aski maira ma haƙuri take bata akan ta bari a yi idan ba a magance kwarkwatar nan ba wallahi duka sai kin shafa mana har na kan makarantar kwana ni ban yi ba ku ba ku iya kula da kanku sai ƙazanta da gayun banza ya a fuska ta sake hankalinta yana ƙara tashi zan wanke ummi har da karkashi in gumbuɗa musu gishiri ya sun duka za su mutu in naura ko za a bari ta gwada saka karkashin maira ma ta ce a hankali tana jin kunyar shigar wa 'yarta kyale ta mairama ma don baki ga kanta bane makero ya cinye ƙeyar sai gashi kaɗan gaban kuma an da kwarkwata yarinya mai cikar gashi da laushi duk ya lalace saboda rashin kula na faɗa miki mai rata biyu a cikar nan zai tofo da wuri ayya ummi ki tausaya min mana ta ce a wahale mz ya sake sakar mata nauyinsa akan cinye ta da ya ɗora kafafunsa yana dariya mugu da gani sake danne ta yi ta yi ƙara maira ma ta kasa haƙuri ƙaramuka kiyaye nufa me kake mata ne in naura ya kalla suka saka dariya wai ta tare wa abokiyar ta sai ta kama bakinta ta kunshi radi yana ganin gashin ta ya soma zuba ta soma wani sabon kukan ki yi wa allah da manzansa in naura ki bar min na zaman falo kina ji fa ki ɗaya ya ce duk aurar da mu zai yi wannan karin hadda mai rama a dariya wanne ne na zaman falo kuma wanda zan rika daurewa da ribin in yi kwalliya Innaura da MJ suka ci da tunzura ta. Tana ta zuba ana kwashe gashin. An ce miki aure za a yi miki ne? kike neman gashin zaman falo aure kuma in naura ai kamar haƙo ne yanzu idan kika kwashe gashin nan mijin ya zo ya shiru ta yi da ta ji ana kankare kan nan da reza wani uban ihu ta saka an gama askin in naura tana mata ƙwaryar mulu na gasken da reza ana kwashe sauran gashin da fatar da makero ya gama cinyewa ta yi wani fari da tudu tudu wayyo Allah na shiga uku na lalace wayyo wayyo wayyo mai da mafican hannun ta daga za ta kwala mata wani irin sakarci ne wannan kike mana ihu kamar wata mara hankali sai ta tashi ta maka wa MZ harara da dara daren idanunta sannan ta yi gaba tana cewa dama ummi wani hankali ne zai saura a kan budurwar da ba ta da gashi ai sai yaran Allah baki ta rike tana kaɗa kai anya yarinyar nan ba dabbanci ta koyo a godin din ba ummi gan fa gare su na fitinannu in ji wata kanwar abokina daga cikin ɗaki tana kuka ta leƙo almunafunfun ya kai ka makarantar mata har ka jiyo gulma ummi ta sani dai ss ne ba wata kungiya ba tsawa maira ma ta daka mata akan ta daina amfani da kalmomi irin waɗannan ga kaninta naura ta ce ke ma kin san yau tunda da amincewar ki aka yi askin nan to dukkan mu sai ta nuna mana fushi take yi kai karami zuba gashin nan a leda ka je ka kona kwarkwata har da ta sayarwa hannuwan sai saurin nadewa a kirji cike da kyama kwarkwata zan taɓa ashe kowa zai yi susa a gidan nan dama umminsa yake son tsokan ta fara faɗa yana dariya ya kwashe ya je bakin murhu ya zazzage waje ya yi bayan ya wanke hannunsa aka bar su maira masu kaɗai a tsakar gidan ta yi zurfi a tunani da kwaɗayin ina ma a ce za ta iya ganin kamannin yaran a yanzu da suka ƙara girma alheran da zayyan ɗinta suna da shekaru sha takwas da sha bakwai rajiya kyakkyawa ce kamar wata ɗan daren goma sha hudu ƙarami kuwa yadda kika san soja mai gidanki ba maraba sai haskenki da ya ɗauko murmushi mai ramata yi kunya na kama ta in naura me ya kawo wannan bayanin kuma daga yin abun arziki godiya kawai zaki tunda na faranta miki karamar dariya ta ta lalubi sandarta ta tashi yanzu ta gane hanyar ɗakunan gidan ko babu ɗan jagora nasu ɗakin ta nufa tana mita wa irin jan kunne za ta yi wa alheran mai tambotsai kwanan su tun washe garin dawowarta daga makaranta wai a tsaya mata fom ɗin makarantar sojoji tun mai na ɗaukar abin wasa sai ga zancen hakkunnan Shi ne aka fara zancen aurar da su ita kuma tana da burin raje ta ilimi mai zurfi amma ba za ta iya watsa musu ƙasa a ido ba tunawa da ta yi an yi aski yau gidan kowa mai laifi ne a wurin 'yar soja ya saka ta dariya ba shiri hadir sai tunani yake ina za su je bayan masallaci maimakon su wuce gida a motar ƙaninsu da yake kai su sallar juma'a suke tare da ibrahim yau sababbin ka ibrahim ya saka masa iri ɗaya da nasa yadi ne mai kyau da laushi ruwan kwai duwar kwai an yi masu aiki iri ɗaya wanda aka yi da zare ruwan kofi kolo hatta da hulunansu iri ɗaya ne masu kalar zaren ɗinki sai kamshi suke zuba sun yi wani irin kyau tarin tambayoyi fal a zuciyar hadir tunda aka fara komai mai aski har gida ibrahim ya kawo yasa ya yi masa gyaran fuska sabanin da da yake masa a gida da kilifa da zainab ta siyo masa sun taimaka sun dora su akan kujerar sawarciya bayan sun shiga gida. daga gefe matattakalar shiga an yi shafen siminti. alamun hanya ta hawa da wilciya din gangara baban sai cikin da falon da ya wadatu da sanyin AC da kamshi. Daga nan kanin harire musu sallama ya juya abinsa. Idanunsa na nuni da tashin hankali sai waige-waige yake yi. Ibrahim ya bar shi ya nufi bakin wasu steps hudu da za a taka. A bi hanyar ɗakuna. Su ma a gefe akwai wurin tura kujerar. Wai kunya ce ta hana Zainab fitowa. Tana jin su ta makale a ɗaki. Ibrahim na taɓa ƙofar ta taso da wayoyinta. A hannu kamar fitowa za ta yi. Wani ƙayataccen murmushi ya mata na jin daɗi. mama kin yi kyau wallahi irin yadin jikinsa ta saka hatta zaren ɗinkin iri ɗaya ne Na ta doguwar riga an yi mata surfani siriri mai kyan ado daurin kallabinta ya yi kyau gasar kargol da su awarwaro hajiya zainab kenan mata a gidan hadir murmushi ta sai kuma ta ce wuce mu je fara zuwa mama na ciki na yana juya min bai jira ta amsa ba ya fita da sauri ya shiga sabon ɗakinsa ya dire akan gado yana murna abokinsa ne ya ba sa shawara kada ya tsaya musu a kaya bar su su biyu haɗaɗɗen kamshinta ne fara zuwa hancin hadar kafin ya yi tozali da zainabu abunsa rufe ido ya ya sake buɗewa a kanta wai da gaske zainab ce kuwa a nutse ta iso gaban kujerar tasa sai ta durƙuso ta daidaita fuskar ta da tasa hawayen farin ciki ne ya sauko mata shi kuma idanunsa sun yi ja ya kasa ɗauke ido daga kanta hannu ta sa a ƙasan haɓarsa ta ɗago kansa tana masa kallon ido da ido ta sumbaci bakinsa sannan ta rungume shi a jikin da tana mai ƙanƙame shi sosai sannan ta saki kuka hamdala hadi ya rika yi a jere a jere a zuciyarsa Dan ya tabbata abu ɗaya ne ma'anar kawo shi nan gidan da kuma kasancewarsa a cikinsa dangin su mai jo mustapha na nesa da na kusa sai tururuwa suke yi domin ganin su da yi musu barka da dawowa shekaru akalla sha hudu ba wasa ba an yi haihuwa an yi rashi duk ba sana gidan kullum a cike da baki satin su biyu kafin suka samu damar kai kayansa sabon gida suka rika turo kuɗi domin ginawa gra sun sayi fili tun farkon fara aikin mami kafin abubuwa su ƙara tsada kwanan su biyu suna aikin son ganin gidan ya saiti. abu ya ci da suka haƙura sai sun dawo daga wurin hadir da mairama wannan sojan mai alkawari da suke tura wa kuɗin mairama shine ya binciko masa hadir yana kano gidan iyayensa mejo ya yi mamaki to me same shi yake gida mairama kuma wan zayyan wato mai kuɗi tun a baya ya ce masa ta yi aure amma alherin tana sakkwata wurinsa da wannan suka yi amfani aka fara shawarar kano za su fara zuwa sannan su wuce sakkwatan ba su riga sun sayi mota ba dadi harun da yake abuja yanzu shine ya basu wata bus fara mai kyau da iyalinsa ke amfani da ita wurin tafiye-tafiye tare da direba Doki da fargabar yaya rayuwa ta kasancewa bayan allan nan sun cika zukatan mami da meju, zara da fauziya suna kokarin tuna antinsu Zainab da Ibrahim da suke fada akan daukarsa. Babu wadda ta yi shekara goma cikinsu lokacin. Labaran duka wanda mami ke basu ne don babu abin da suke iya tunawa. Awwab kuwa tuni 'yan kwanakin hutun nasa ya cinye su a Katsina. Gashi tsarin aikin su ba na zama wuri ɗaya ba ne. Da tambaya Allah ya kai su gidan su Hadir. Can cikin lungu, bayan gaishe shi da iyayensa, Mejo ya gabatar da su, sai ta share hawaye ta ci. Yau kwanan sa 26 da barin gidan nan. An mayar da aurensa da Zainab tsohuwar matarsa. Ban gane ba. Da auren nasu ya mutu ne? Ya yi mata tambayar don neman ƙarin bayani. Murmushi ta yi masa ganin hankalinsa ya tashi. bari dai na sa a kai ku can gidan nasu sai ku ji daga bakinta wayar zainab ta sa aka kira mata ba ta shiga saboda suna asibiti kwanan su biyu da aure ta mayar da shi asibiti koyarwa na aminu kano teaching hospital gwaji da bincike ta sa a yi masa sosai inda aka gano matsalar da ya samu a ƙashin bayansa yayin faɗa wannan kwazazzaban a liberia ita ce sillar mutuwar jikinsa gashi ya danne wani bangare na lakkar bayansa rashin magana kuwa likita ya tabbatar mata da cewa shock wato firgici ne ya haifar da shi da a ce tun a baya sun tsananta dabarun ɗauke masa damuwa kila da tuni an manta da ya taɓa daina magana duk da haka hajiya mijinki zai iya samun lafiya amma shawara mafi a'ala gaskiya ki fitar da shi ko da egypt ne idan da hali lalurar ta daɗe a jikinsa yana buƙatar ƙwararru a kansa da ingantattun kayan aiki kallon hadir ta saki murmushi dokta ka taimaka ka taya ni duba asibiti da kuma raw Smith na abin da za a bukata bata ankara ba ta bayan kujera ta ji an rungun mota So sosai ta sa hannu tana dukan hannayen ibrahim dan gidan ku shaƙe ni za ka yi hadira ya murmushi suna bashi sha'awa zaman su tamkar kaka da jika Ibrahim su matashi ne wanda kana kallonsa sai ka sake bare yanzu da maman shi take ƙara wadata shi da kaya sa da suka dace da zamani kin sakinta yana ƙara manna kansa a wuyanta Mama mun gode in ji ni da baba. Kwalla ta ja idan ta kalli hadir, ta ga ya gyaɗa kai. Ni ku tashi mu tafi kuna neman saka mutane kuka. Ibrahim ke tura kujeran babansa. Bayan ta yi wa likita godiya, suka kama hanyar wurin ajiye motoci. Ga su dai suna tafiya miji na zaune, amma dole su baka sha'awa. Yadda duk suka yi kyau ga kuma alamu. Sun nuna iyali ne da ke matukar ƙaunar juna. Mama ki koya min tuki dan Allah. Da wannan rawan kan, baba ai ba ni da rawar kai ko? ya dukar da kansa yana tambaya hadir shi ku ya kada kai yana supporting ɗansa kuma suna na zaka fara faɗa idan ka warke ko hararar da zainab ta sakar masa ce ta saka shi sakin wata dariyar yanci baka isa ba yaro dariya suka rika yi wa juna kowa na cewa da shi za a fara baka ce uwa da ɗanta bane tana tuki ibrahim ke nuna mata hanya don bata waye da garin kano ba wayar autan sahadar ta shigo ya ce yana tare da baki a kofar gidansu ya sanar da shi suna hanya sun kusa karasowa da ya faɗa wa zainab ta ce su waye bari na kira na tambaye shi a abar shi kawai bas ta gani a kofar gidanta da mutane a ciki mami tunda zainab ta karyo kana ta gane ta jikinta na rawa tana sauri ta bude kofar motar ta fito mejo ma haka ya fito yana hango hadir a daga bayan mota hannun da ta ji yana rawa da ta tabbatar su waye a kofar gidan nata ta juya a hankali ta ce wa sahadar ya gane su sai ta ga yana hawaye bata iya gyara fakin ba ta kashe motar ta fito da sauri ko takalminta bata saka ba hannunta ta dora akan bakinta ta toshe kukan da yake barazanar yin sauti da kila sai makota sun leko ta suka tako gaban juna sun yi sharkaf da hawaye mami antin su zara a wajen da suka runguma juna suna kuka kuka ne na gaske mejo ya karasa ya buɗe wa ƙofa. kofa bayan fuskarsa cike da annuri lieutenant fito mu gaisa a nan za mu ɗaga ma wannan shiri mu aya a madadin gidan hausa novel ni ami